annabi ya gargaɗe mu daga abubuwa da ake kirkira wa akhbarana anna kullu mudathatin bid'a ya ba mu labari duk kirkiraren abu bid'a ne wa inna kullu bid'atin dalala kuma duk wata bid'a bata ne da kuma bugu da ƙani wa anna malikan rahimahullahu ta'ala dukkan malikawa ne imamu malik rahimahullahu qala li tilmidihi al-imam shafi'i ya ce wa ɗalibinsa imam shafi'i kuma ya rage wannan rufin ma za ba da lafi inda dunar amma shi ne wata zaune na faɗa kan da yanzu da wani ne musamman a ƙasarmu najeriya ga abin da malik ya karanta da ɗalibinsa Imam shafi'i ko an yi wani ilimi da fi nau'in nan ɗan ko ta samu ilimin da fi nau'in nan sai mu ce wuce da ilimin ka ko za mu ƙarfin mu mu za mu tsaya a wannan na farko kun yi saɓani mun ɗauki na su malik mun bar ma naka alal aƙalli kenan inna kulle ma lam yakun ala ahadi rasulillahi wa ashabihi dinan duk abin da bai zama addini ba a zamanin manzon Allah da sabbansa lam yakun ne yawma dinan ba zai zama addini ba yau wa kana yake man da malik din ba man ibtada'a fil islam bid'atan fara'aha hasanatan isma'u jayyidan فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان رسالة هذا ما يتمرى جالا يا ورمه man ibtada fil islam bid'a duk wanda ya kirkira wata bid'a a musulunci fara'aha hasana ya wai tana da kyau kaga babu bid'a hasana da kan magana jiya فقد زعم to wanda yake akwai bidiya muhassana ya dauka anna muhammadan qad khana risala annabi ya ha in ci sakon da aka turo shi da shi wa dalika li anna allah ta'ala qala don allah tabaaraka wa ta'ala ya fadi a arfa al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na kammala ni'ima gare ku wa raditu lakum al islam na zaba muku musulunci ne kadai addini sannan mu annal imam shafi'i rahimahullahu ta'ala kala kullu ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fa huwa bid'atu to ka ku mauludi na zaka gano shi kullu ma uhditha duk abin da aka kirkiro mimma yukhalifu kitaban wanda ke saba wa alqur'ani aw sunna aw ijma' fa huwa bid'atu فهل يكون المولد النبوي بالمعنى العرفي غير بدعة مولود من ظن الله زي كفن تي أما أنا أنت نال عدب زي كفن تي بدعة وهو لم يكن سنة من سنن الرسول هو أنت مولود ذاك نال آدم وأنت زي كفن تي سالم آدم أنت bai kasance sunan manzon Allah ba huwa da min sunan al-khulafa ar-rashidin baya daga cikin sunnan halifofi rashidai wala min amali salaf salihi bai daga cikin aikin mutanen kirki don mutumin don zai fara kirkirar mauludi wa innama uhdisa fil firkoronin muzlima an kirkire shi ne cikin zamuna na duhu lokacin bidi'o'i min tarihin islam na jamatin fitanu lokacin da fitintinu suka kunno wattaraka almuslimuna musulmai suka raraba wattarabat ahwaluhum halayensu suka dinga bugun juna ka dinga samun toka da warwara wa sa'a amruhum harkokinsu suka dagule kuma innana a bar komai ma kai Allah sarki mana yace kai don kowa ya aje makaminsa innana bai sallamna da za mu yadda mu ce to shi kenan mauludi musamman jadalan ta hanyar gaddama annan maulida mauludin nan kurba min alqurbi ibada ce daga cikin ibadodi ba haka kuke so ga yan mauludi bi ma'ana annahu ibadatan shar'iyya ibada ce ta shari'a ko yutaqarrabu biha da yan hujjojin duk da ake kafawa za a kusanta da Allah da ita fa'iluha ila Allah ta'ala ko yataqarrabu biha fa'iluha afwan me yin ta zai kusanta zuwa ga Allah liyunjiyahu min azabihi don ya tsayar su shi daga azabarsa wa yi dukkanahu jannata fa ina na idan muka ce a je ibadace a kato amma ga tambaya daya ta na man shara a hadihin ibada allahu anan rasu ko an fa wani tambayan wannan kawai ta isa ato ba kai duk a bayan rikici a ajiye makamai a ajiye hujjoji su ce Allah ne ya tsara ta a yi ta a haka ko manzon Allah wani jawabu na haramta sam wannan ba ta zamuwa tun kafin a karanta wa idan to ko in dai na ne amsan fa kaifa tujadu ibada lam yashra'aha Allah wa rasuluhu wa hada mustahil ya za a samu wata ibada Allah bai tsara ta ba manzon Allah bai tsara ba wannan mustahili wannan bai zama ibada bai yiwuwa in ma ka ci gaba da yin wannan wallahi ganganci kake in kuma ka ci gaba da gangancin ka bismillah ana gaya maka ne don haƙƙin mutum ya gano kuskure ga jama'a bai yiwuwa ka san abun ka ja bakin ka kai ka daina aikatawa ka bar mutane su ci gaba da yi a'a wajibi ne a gaya masu kuma wannan ba abu ne ba karatu ne da za zauna a ce nan an yi shi mun fahimta wajibi ne an samu ya bazu alala kalli masallatanmu na ahlus sunna mu tsaya mu karatu na haƙiƙa na wannan mai rudin a kowane masallaci a bincika mutane a ba su hujjoji don da dama abin da ke cutar mutane malam ne kawai ke da hujjar rikici ya taso kana tafiya hujja ɗaya ka samu kana fita waje su hafke ka kama in ka tsaya ka samu hujjojin sosai in ka tafi kafin ka dawo wajen malam sai an daɗe ta wajibi ne ka tsaya da littafin ka kwantar da hankalinka ba za ka karanta shi a matsayin malami ne kai ba ka karanta shi a matsayin kai jahili ne baka san ba hujjojin da ba ka buɗe ƙwaƙwalwanka ka fahimce su don akwai duk mutakabbiri bai gane karatu duk karatun da kafa ne za ka rana a matsayin ka iya shi to ku ba kudi da za ka karu da shi hatta tambaya za ka iske wanda ya zauna da takabburanci za ka ga an gama abin ya sake sauko tambaya sai ka ji ai za ka faɗi abu shi dama yana rike da tambaya sannan gani yake ba za a same ka ba littafin nan ƙul'ar mulu da da za ka bai shi to yana jin ɗan abin da za a rasa a ciki bai taɓo shi ba ƙanƙani ne sai ka yi mamakin abin da ma baka yi tunaninsa ba za ka biya za ku shi a kawo kuma ga ka gani taɗin wa shi'un Ka ga hujja ta biyu ta ƙare ko wannan wata gajeren hanya ce in ji mamar bin ya ce an auta akwai dogon hanya ko gajeren hanya kai kawo gajeren hanya suna kuma ya ɗauko dogon hanya to wata ta farko dogon hanya ne wannan gajeren hanya ne to ga wani abu wa shay'un akhar annan ibadata la haifiyatun arba ya koma can farko kenan sai ibada tana da hai'a guda hudu wa yaqamiyatuha wa kaifiyatuha wa zamanuha wa makanuha ta faman ya kadir waye a duniya nan ɗin gurungun ɗinta ta musulunci a cikin musulunci ba ke da iko ala ijad hadhihi al-hayfiyat ya samar da wa'annan sifofi ga mauludi a musulunci ya samo masharu'iyyansa ya samo sifan yadda za a yi shi ya samo adadin yansa ya samo zamanin yansa ya samo wurin da ake yinsa duka a ayance a hadisance an ba shi sai ta bakin malamai sukan je in shi shekarun annabi nuhu yana bincike wannan bai samu ba wata hadiduha wata ayinuha da ayyana ta la ahad ba wannan mahalukin da zai sama mata wannan wannan haifiya wa alaihi to akan wannan ina mutum ba alaihi da kada gobe ka sake dawo da alaihi akan wannan karatu da aka yi dukan ka tara falam yakun mauli da kurbatan wala ibadatan bihalin min al-ahwali duk karatun da muke kenan an dunkulo shi da an fashe akan wannan karatu da muka yi tun farko farkon babin zuwa kace kun ga kwanda da mu raba shi ba falan yakun mauludi bai kasance kurba ibada ba wara ibada bi halin min al ta kowane hanya daga cikin hanyoyi wa idan in ku ba haka ne lam yakun kurbatan in dai ba ibada ne ba wala ibada amma za a fahu an yakuna sai wani bid'a babu inda za a samu shi in ba bid'a ba Nah. Salah sembah. Eh? Badai Ahmad al Badawi sufi ini. Sufi ini daga cikin sufan Nisra. Daku siapa tuh Majid ba? Ah? Ahmad al-Badawi. Sai apa ba ya? Eh? Ah oh, da sauwa. Daga sauwa dai sauran ku dai kwana daya. haka za a tsaya ba da jiwa ta yi yara ma ta buka ba tsawon ku dai kwana daya eh manta ne su fitar baki ne na manta ne a yi saboda ai ba ya kuskure ba ba alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين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 yau da daren sha biyu ga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana taimako duniya da lahira don tsarkin sunayensa na bayanin mauludi na manzon Allah irin wanda aka san shi a al'ada ko? nima shafi talatin da biyu inda aka ce fa hal ya kunu maulidin nabawi bil ma'anar urfi gairu bid'a mauludi wanda aka san shi da ma'anan al'ada wanda ake wanda ya sabto shi wanda za ka a sai abinci a dafa a yi wane ne ya zama al'ada eh, ko subhanallah bid'a shi eh wannan dangane da abin da ka karanta ma za ka ba kanka amsa wanda abin da ya faru a karni na shida ko na bakwai a dole zama bidiya to gashi nan dai a takaice babin da aka kare an yi magana hukuncin mauludodi ɗungurungun ɗinsu sawa'un mauludin eh, aliyu ko na inyas ko na komai ko na waye ma dai tijjani ko abdulkadir ko shazali ko waye ɗungurungun ɗin hukuncin mauludi dan abin da yake almawalidul amma ko a babin can to yanzu za a keɓe almaulidin nabawiyyu sharifu maulidin ma'aiki wa hukumul islami fihi matsayin musulunci akan wannan mauludi mai musulunci yake a takaice wannan maulidin kusan shi ne ma tushen maganan ɗin ko duka sauran jikokinsa da tattaba kunne da makotansa aka hada aka bi aka rafke su gaba daya yanzu abin da ya rage aka yi wancan babban wanda aka fake da shi ake fasadin da ake fasadi to fasadin da ya tabbata fasadi to yanzu abin da ya rage a bi wancan wanda ake magana din ma wanda ake yanzu a haka don haka malaki ta'riful maulidi fassaran kanta kalmar maulid din duk a kyale maganan zardu da mausin da hadara ku a ɗauko maulid shine tushen kalmar ma maulidin na maulidun sharif menene mauludi na ma'aiki mai daraja المولد النبوي الشريف مولد nabawiyyu الشريفة fi arfin lugha al'arabiyya in an koma madara harshen larabcin huwa makanu aw zaman tana koma da wajen malaman nan za ce maka almaulid zai zama ismul makan zai daukan ismul zaman mana kafin mu shiga karatun din an ce maulid wurin aihuwan zamanin aihuwan kaga kwanan watan kenan da ranar wurin kuwa asalin wurin da aka haife shi gidan ɗaki kasan wurin shi ana tarsa maule to kaga anan masa duba wanne ne ake nufi alladhi wulida fihi wanda aka haife shi a cikin sa ko dai cikin zamanin ko cikin wurin fihi khatamul anbiya'i wa imamul mursalin muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wa'annan wurare duk muna bukatar mu samu su shi kansa gidan da ɗakin da aka yi manzon Allah sannan da rana zamanin in amkana duhul makani wurin haihuwansa na wuri fidahu nafsi wa abi wa ummi ya ce fansan manzon Allah rayuwa ta da rayuwar babana da rayuwar uwata dukkana ba su fansa ga manzon Allah ji shi marubucin huwa daro abi yusuf a gida aka haifi shi sunan gidan da aka haifi manzon Allah kenan ana ce ma gidan daro abu yusuf a yanzu in ka tashi neman wurin mai bincike Al almakamu alaihi yawma maktabatu a amma bi makkatal mukarrama nan ne inda laburare ta kafa take a nan makka gidan an mai da shi laburare dakin littattafai ko ce dakin karatu ko laburare ce ta kafa ta makka nan gidan inda aka haifi manzon Allah ɗakin da gidan da kila sai ake kusan anguwan dan da ake maka laburare na duniya ai kuwa babba ne to a takaice kun ga sai diga mana digo inda yana magana makan wurin da aka haifi manzon Allah a yanzu shine laburare ta kasa nan a makka nan ne ainihin inda aka haifi manzon Allah wurin to me ya rage ya rage bangare guda biyu na zamani din wa mawlidu zamani huwa yawmul ithnaini الثاني عشر من ربيع من شهر ربيع ne ranar litinin sha biyu ga wata rabiyar awal min amil na shekaran da ake ce mata shekaran giwaye ala riwaya riwayati wa asaquha kake na kawai kici a kasa ita kanta rana aihuwa sa bata da tabbas mun ce a ko na ka sahihu eh eh sura dinne akwai ingantacce don haka ba magana ɗaya ce ba maganan hata yi sakamai da ya faɗi a ita kanta ranar aihuwansa akwai ta baba a kai ranar da take babu ta baba ta mutuwar shi wannan kan an tabbatar da litinin ne amma sa akwai shakka za ka ga wanda suka ɗauki irin wannan rana ta litinin ta kaba to الموافق لأغسطس augustus min سبعين وخمسمائة wa تاريخ mi'a min min wanda ya yi daidai da watan agusta na shekara ta ɗari biyar da saba'in na tarihin aihuwan annabi isa dan maryam alaihi salam saboda kanan wannan shine a takaice wurin aihuwansa da wurin alhamdulillah ya zafili fili ranar ma haka sai dai a sako ta. هذا هو المراد من كلمة المولد النبوي الشريف في العرف اللغوي وانا اتسي كلمة هاي هو مولد منظر الله ما هايفا منظر الله ما درجة أفان لغة العربوة والذي لم يعرف المسلمون غيره طيلة ستة قرون sai da aka ci karni shida musulmai ba su san wani abu ba aka mauludin manzo Allah ta wannan mana an rayu shekara ɗaya bayan ɗaya ɗari shida wannan kawai da an ce maulidin manzon Allah an san wannan ce ranar wancan shi ne wurin ya abin da aka sani kenan amma kiɗa da rawa a taru a yi 'yan karance-karance da 'yan zikirori ba san wannan ba shekara ɗari shida to wani mata ma ba za a kan mauludi addini ne ko ba addini ne ba eh la yajibu an haza illa hadi illa dai abu ne kawai dai a dai karanta abin nan amma ban da ba da haka ba wannan kadai ya isa mutane an gama sanin hukuncin mauludi duk abin da bai zama addini a wannan karnoni ba sai ya zama addini bayan su sai ta takoro wa rubo karnin da kwatan karni 24 biyar ai min yawmi nuzulil wahayi daga ran da wahayi ya sauka ila matsala alqarni sabi'il hijri zuwa farko farkon karni na shida ai bakwai na hijira kenan dai za a ce a farkon karni na bakwai aka fari mauludi ثم بعد سقوط الخلافة الإسلامية الراشدة bayan faɗuwan gwamnatin islama shiryayye ta haƙiƙa musulmi na da karkasuwan ƙasashen musulmai wata وتمزقها da ainihin kacaccalewansu wa ma bi a zalika da abun da ya biyo bayan wannan min ba'afin na raunin addini wan hirafin a aqaidi da karkace wajen aƙidodi wasu luki da ma rayuwar kanta irin ta musulunci wa fasadin fil hukumi da lalacewar gwamnatoci wal idarati da gudanarwa zaharar bid'atul maulidin nabawi sharif nan ne bid'a maulidi ta faru kama zaharin min mazahirar ba'fi kamar wata alama ce ta alamomin raunin addini mauludi والانحراف وتشيد شيدا كتكين شيدا لا لا شيء شيدا فكان أول من أحدث هذه البدعة فرق واندي كيكرا وانا البدعة الملك المظفر صاحب إربل سركين إربل من بلاد الشام وليس يا سيدي أهل الصواب أنها من أعمال موصل للشام باشام نبا موصل إلا دي أنا صابعني أكي وعن a أكفى الشام ينكم إن ديكي ملكي يكي أما دي gaskiya maganan mawasal ne gafarallahu lana wa lahu muna neman Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya gafarta wannan sarki a wannan lokaci dai farkon karni na bakwai ko awwalu man allafa fiha maulidan farkon wanda ya fara rubutu akan maulidi karni shidan nan ba wanda ya taba daukan alkalami ya zana kalma daya akan maulidi shekara ɗari shida ba wanda ya taba daukan alkalami ya zana maulidi ko ya magana kan maulidi farkon wanda ya rubutu akan mauludi shine ake ce masa abul khattab bin dihiya sai da kana mu a rike wannan da tushe shine farkon da fara rubutu akan mauludi sammahu shine ya tattaro yan bayanansa yi masa suna at-tanwiru fi maulidil basirin naziri rubutun da yake nan wajen mauludin mai bishara da gargadi ya yi ɗan rubutunsa qaddamahu lil malik muzaffar kasan yan bidiya ma muyagun malamai su yi rubutu su kai wa hukumomi a biya su wannan alama ne da mana mutum ya rubutu bayan ya rubutu ya gama ya ce zai lonce wannan tajirin bil islam neman kuɗi ne ta yi rubutu sannan kuma a gayyato attajirai alhaji wane alhaji wane sarki wane gwamna wane minista wane ko zo za a gabatar da littafin addini wanda zai sai kofi daya miliyan kofi daya kaza kofi daya kaza shi kenan doktor zuwan zama attajiri to ba wai yau ne aka fara farko da fara tajiranci da rubutu shi wannan dan mauludi shi da rubutunsa ya yi gayya ya kai wa sarki za ku ji da sakamakon da aka yi masa kaddama wani malikin muzaffar to wannan sarki jahili ne al'anifar zikiri fa'ajazahu ya zo ya biya shi bi alfi dinari za dinari dubu aka bashi bashi